نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده فهو يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه wa arinal batila batilan warzuqna istinaba yau tara. ga watan goma sha biyu watan zulhajji hijran annabi muhammad sallallahu alaihi arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta’ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin mawsu'atul mufassala shafi ɗari da sittin da biyar wana za a tashi akan shi'a an annusairiya nan a ina aka kenan a cikin babin fasali na nawa ne rabe syafi nawa dari kai dari da hamsin kai dari da hamsin kai ni ne kai daya ba shi ne kai ɗin ba ne ne kan ha ina ka samu fasalin rabiu a ina ka faɗe shi a ciki na ajiye a ɗari ya tsaya tsaya tsaya tsaya hannun laikwasa an buɗo min ne buɗo hudu sai gala ya taso ɗari da hamsin da uku alfasalin rabi'u kenan ne alfirakwa shiya eh, to a can ma za mu gane alfasalon rabi din firakwa shiya ɗari da arba'in da uku inda aka jero su wato har yanzu dai ba mu gushe ba wai da sauran tafiya nan gaba ɗaya ma musan abin da ake magana ƙungiya ƙungiya ƙungiyar shi'o'i to yanzu muna kai kungiya annusairiyya firakun nusairiyya to wannan ƙungiya ya take ne menene labarinta ya lamari ya je ya dawo annusairiyya dai su ne ataba'u abi shu'aib kinayansa kenan sunan shi na yanka محمد بن نصير البصري النميري saboda haka kenan ya samu ta samu suna daga baban wanda ya kafo tunda ah, ɗan sunansa muhammadu baban shu'aibu babansa ne nusai don haka nan aka jingina ta zuwa ga nusairiyya shi kuma annim yari ne wakila aka ce a'a nisbatun Ilaji bali nusairin bishab ana alakanta su ne zuwa ga duwatsun nusair ba wannan na nusairu ne wannan ba wannan suna sham kuma gaskiya suna da ƙarfi nusairi a sham ولعلهم نفس فرقة النم يريا كلا دي سنة نم ريا نم ريا السابقة لاشتراكهما سبود سني حداك في نفس المقالات أني النم يريا بايا شافي نوا نعم أكتفي annim yariya ya ma kula ba sai da zo yanzu ba yi ba shafi da kyau dari da kyau shi ne a ce a shari'iyyatu wannan yariyatu to wannan nim yariya zai waccece kuma suna da alaƙa da juna ni kuma wurin ya na gan shi ban gan shi ba na gan shi wala'allahum aka ce ko nafsu firkatin nim yariya as-sabiqa sune wa'annan li'ishtirakihima don sun yi alaƙa da juna fi nafsil maqalati a maganganunsu da ra'ayoyinsu da abun da suke kira zuwa gare shi wa yakunu kada urrifat bismin nim yariya an kira shi da ko an mata suna an santa da nim yariya ba thumma da zalika utlika alaiha isimun nusairiyah to dama ay dudde kafirci kafirci ni dudde bide a bide acce suna da alaka da juna sun dai bambanta wasu yan abubuwa wabanu nusair haza kila innahu kana maulan li aliyu bin abi talibi baran aliyu ne eh ah, a sun da dai ai shi ya dama tun take tun daga kan aliyu kusa ai za ka ga ta nan duk daga wurinsa suka bayyana kasan duk wanda aka kai shi mai alaka da shugaba to za ga duk ɗan bidi'a shi yake so ya kama da zara aka ce wannan yana da alaka da aliyu yana da alaka da gidan annabi kaga mutane za su fi saurin karɓansa saboda haka nan za ka ga 'yan bidi'a in dai ka ne suna neman babban basarakin musulunci ko kuma wani babban malami na addini in malamin ya gagare su to ga 'ya'yansa nan na yawo yasa za ka ga ba a barin 'ya'yan malamai su kirki su kuma ba su sani ba don badalan don bai kamata ɗan malami a bashi tafi wani wuri ba to in ka bashi <laughs> subhanallahi shahunan kusa ma sun ishe ka yan iskan gari kowane ɗan iska za ga yana sai alaƙa da ɗanka barayi su yi alaƙa da shi yan shaye-shaye su yi alaƙa da shi wane ne alaƙa da shi dole fi ƙarfinka ka ɗauke shi ka culla shi waje to daga can kuma ƙasan waje sun samu su ma sai a horar da horaru daga majalisar ɗinkin duniya me yake so ta inda za a bautar da shi ba dai zai bi uban ba kuma in ya karɓa zai yi addini zai samu da'am amma kuma sai sun fi da shi daga cikin addini to lamarin dai in an gama wayan duk da za a yi sai a koma roƙon Allah sau da kanan kaga maula li ali ibn abi talibin ba mamaki yahuda suka same shi nan suka shirya masa abinda suka shirya masa suka sakarwa musulmai shi wakila magana na uku kenan ku innahu kana maulal hassan al'askari daga cikin jikokin aliyu al’imamu al’adi ashar lishi'a al’imamiyya falamma mata al’asanu idda'a annahu wakilu sai ya yi da'awan shi ne wakilinsa libinil Hassan ɗin ga ɗan Hassan, awil babu lahu, imma a ce alwakilu wa imma a ce albabu. Alwakilu kowa ya san shi shine wakilinsa bayan ya riga ya mutu, ko kuma a wurinsa a ce ya faku. To tun da ya mutu, to da haka nan wannan shine wakilinsa, ko kuma ya zama shine albabu? babun da ƙasa ne, shi yana cikin kabari shi wannan kuma yana ƙofa. bukatun waje in ya taro su sai ya miƙa wa imamu ina kogo shi kuma imamu saƙon da zai ba wa ƙasa sai a damƙa masa sai ya isar da ƙasa kasan waliyai masu na da irin wannan wannan gwamnati ta iska ɓoyayya shi ake ce masa babu a wurin eh, ɗariƙa ko sufaye akan ce masa alƙutubu ko kuma a ce masa algausu to wannan zai iya zama haka to amma wurin shi a albabu martaba su daidai da daidai suke don wannan babu shine wakilin Allah tun ina wakilin mai gidansu sai kuma wakilin Allah to don haka na sai ce duk abun da Allah zai yi to fa sai dai ta hannun gausi zai yi ko ta hannun kotobi ko ta hannun albab yi isa da sufanci da duk barbashin shi'a ne in ka bibiye su ɗawul babu wannan babu ina ƙofa yana eh, shi ke abin da ɗinsa ba za ka ga wancan ba sai da shi na shi ma ba zai ga jama'a ba sai an biyo ta shi daga nan wannan ɗan Hassan eh, eh, shi wannan maula kenan me sunan shi ko ba da sunan shi ba a ah, Nusairu dai Muhammad ibn Nusair thumma da'a annahu nabiyyu daga ina bawwabu sai yayi da'awan annabtaka hisa ka ce baka kokanto yayin shi eh, yan ne duka firak nasu kuma makiya Allah ne cikinsu munafukai suka fi yawa banda dolanci da suke da shi tun da da'awan suka a fili a sarari batacciya ce sun madda annahu biyu. kaga ina magana da Allah kenan Allah na magana da shi ya daɗa tumbatsa ya gama riƙa ya ƙara riƙa sai ida'awa annahu rasulu da me ya fara albabu ne babu ya fara da shi ya ce sunansa babu hadal ismu shabahahu to na biyu sai yi ya zama annabi ya tumbatsa to ba ya zama rasulu ba Allah ma na aiko shi shi'a kenan sun madda ba da zalikar rububiyya yayi kuma sai ya rika ya sake rika ya koma kuma ma dai ai ne Allah to haka shi ake kyakkyanta kowanne shi'a idan mutum ya ce shi dan shi'a ne ka tambaye shi wacce ka ji daɗin girbansa da sandar gidansu kada ka ɗauka duka shi'a sunansu shi'a duk ɗaya da ah, daban-daban ne ba don da muna kirgawa ma za mu ga annusairiya ta nawa ce da za mu sani arba'in da takwas barin ta ce in na je na zaba ba haka ba zan dawo to to nawa zan dauka da yanzu rubutawa za ku yi eh? a shi ba la manzala ba da mahalli la mahalla lahu min al-i'rab la ilaha ulai wa la ilaha ulai ta rubutawa za a yi a ce kowa ya rubuta mai kora shi yanzu kaga kumban ne cikin rikici ni ma zan kirganawa kuma yan uwa duk aje kwa kirgana shi isa kana da shi baka kirga ba to ka koma kai ma ka kirga naka tun da menene ba duk ba canke canke ba ne ba ka kirga wani oh, lokaci su hada biyu wani lokaci su raba to saboda haka nan dai arba'in dai da wani abu to nan munasaban neman yawan kungiyoyi idan ka tashi magana da kowace kungiya ya kamata ka san wacce ce to sai nan sai ka samu in za ka doke ta da sunan shi'a to akwai ka'idojin da za ka yi amfani da su akwai sandan da za ka yi amfani da ita kowa ka buga su ya suma za ta iya kashe shi don haka koma balli balli to kowa sai dai ka same shi da ballin gidansu sau da kanan ice ya yi da'awan allantaka kaga ƙarshen kafirce kenan kuma har yanzu eh, kenan ba fir'auta ne kadai da'awan Allah ba ina ga mun mutu baya ma waɗanda ba su yi haka ba illa tunanin mu kwatanta da fir'auna ne bai zo mana ba da ka nan kaga kamar yadda fir'auna ya ce ana kumul a'ala to ko bai faɗi ba tunda ya da'awan rububiya ai shi kenan shine rabbu وقال بإباحة المحارم وغير ذلك من العقائد من العقائد والمقالات القبيحة شي نصير كوكما ابن نصير نصيرية ابن نصير إنكنا يا تفي أكن رأيين كومي هلالني بالإباحة أنا أجي أنا أكتب ibahiyun to waɗanda a wurinsu ba haram komai halal ne kila ka yi maganan alade za su ci alade za su ci kare in ka koma wajen aure ba muharrabai zai auri uwarsa in uwa tana son ɗanta shi kenan in ɗan ya tsaya yana son uwar haka in ya uba take so uban na son yar duk shi kenan sai ya haɗa ba haram Anwa zai iya aurenta koya ta gawayin nan mai za a ce musu sai dai a kira su awakai ina ga dan akuya ya fi rashin kunya dan akuya ne za ga ina barbaran uwarsa to saboda kana sun tafi akan halaccin muharramai wa gairi zalika da wani wannan ma dai minal aqaidi wal maqalatil qabiha da munanan maganganu marasa daɗin ji to dai kuma dai mai ke akwai muhammadu bin nusai ko mu ce abi shu'ai tabbas ya halaka a shekara ta 270 kaga maganan da kake mai kafe kusa kusa ina tun da tun da wannan gashi tun wancan lokacin summa khalafahu Muhammad بن Jundubi shi ya gaje shi wato irin yadda ake faɗa akan kujerar saboda kanan shi ya gaji kujerar wa min ba'dihi bayan Muhammad bin Jundubi min ba'dihi Abdullah bin Muhammad al-Junailani ومن بعده بايس حسين بن علي بن حمدان الخصيبي الذي أنشأ للنصيرية مركزين توشيني فوند إيريكا يي تشيبيا بيو غنصيراوا أولها في هل والثاني في بغداد kaga maganan ta zama guda biyu kenan tunda kaga bagada dama dama an ce ko a can ne ainihin ko a sham ne ko a can to kaga ana maganan hulba a sham ne kenan to don haka nan ƙungiyoyin dai suna da alaka da junan kenan wannan suka kafu a nan wannan a can gwakadin karada markazu bagadada amma cibiyar bagadada ba ta yi karko ba ainihin ta warware ta kwankwance Allah ya watsa ta ba da hamlati holako wannan wanda muka yi anuniya ko wanda ya halaka daular musulunci tun da shi da ya taho bai bar kowa ba alaiha ya fasa garin ya watsa garin Wanta kalamar markazu hal ila ladhiqiyati Eh, markaz cibiyan hal tsagayen hal sai ta koma Allah Zai kai ya sunan wuri ne to kuma saboda kaga wanda yake shi Allah ne eh, yana da'awan annabtaka yana da'awan auren eh, haram halal kaga ana nan ana haƙe da su ta ko ana kowa na fata Allah ya bashi dama yi ƙarfin da zai murje su wa hajaman hul kudda kurdawa suka kai masa hari wal atarak me suke da suna turkawa suka tara fastanjadu bil amiri hasan as-sanjari suka nemi kuma agajin sarki hasan allazi arsa lahum al-madhhab an النصيرية su nusayrawan kenan wanda shi wannan sarki wato ba mayakan ne ba su ne suka nemi taimako da sarki Hassan din Assanjari alladhi arsa lahum wanda ya sake kafa musu qawaidal mazhabin nusairiyya fi jibalil ladhiqiyati kenan garin bai tashi ba wa indama shukila hizbun siyasiyyu duniya an dade ana ruwa tana shagewa ƙasan kai ƙasa kenan daga nan sai suka suka shirya wata ƙungiya ta siyasa fi suriya bismil kitilati alwataniya ƙungiyar ƙasa hasan ana son a sharri ya ce ɗan ƙasa ƙungiyar ƙasa alkitilatul wataniya aradal hizbu ƙungiyan sai ta nemi an yaktasiban nusairiya su yi 'yan siyasa sai suka nemi amfani da nusairiya fatalaka alaihim ismul alawiyina kaga a haɗu sai a canza mata suna inda za ta karɓorin jama'a a haɗa ƙarfi da ƙarfe a kafa gwamnati to musifa mutane shanu ne ba ku tsayawa ku dubi ƙungiyar da kyau tana canza salo za ku gano ta canza salo don an canza mata suna za ka ga suwaye suka taru a cikinta kaga suwane ne don an canza wa npn suna ta koma pdp mai raba su <laughs> eh? da za ka yi kasage ka dubi yan npn da na su suka taru a pdp mafi yawan jigajigansu canza suna kawai aka yi amma kuma dandalin mutane ta ai wannan ita mai ka'ida ce wannan za ta yi nasara wannan za ta yi waye wannan kowa ya samu ya fake wanda zai fake da shi ba wanda aka cuta irin wanda bai tsaya karatu ba zai tsaya yi tunani ba سياسي في سوريا باسم الكتلة الوطنية أراد الحزب أن يكتسب النصيرية فأطلق عليهم اسم العلويين فصادف هوى في نفوسهم يقصى مصر كربوا أذكى وهم يهرسون عليه الآن suna masu kwaɗayi a kai shi yanzu a kai yanzu nan wa kada a kama faransa wato kenan har zuwa kenan wannan zamanin ɗin alawiyawa wanda daga sun kafa gwamnati ma wa kada a kamat faransa lahum daula faransa ta kafa musu gwamnati ai da mamaki kiristoci su kafa su taimaki ƙungiya a musulunci ta ci nasara faransa fa suna cikin ajaniha salafa kiristocinsu da mission ɗinsu ne mustashirikansu ne mustamiransu ne to saboda haka nan sai suka shigo suka biyo ƙungiyar suka mara mata baya suna son har ta kafa gwamnati bismi daulatil alawiyina fi jibali nusair istamarar min sana ta ci gaba da rayuwa shekara dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin zuwa dubu ɗaya da ɗari tara da talatin da shida Ka gaba a wani daɗewa ba ku yanzu dubu biyu ake ai ɗan kaɗan ya rage a ƙara sage dubu biyu Wasta ta halalawiyu na wannan ƙungiya da wannan me yake da suna eh, rigar mai eh, take da suna kura da buzun rago wasata al'alawiyina al Yuna, an ya yatasallalu ila tajammu'atil wataniya suka samu dama tattaruwa zuwa jama'a na ƙasa fi suriya Duma an da suke kawai sai suka gangaro suna ta suna ta taruwa واشتد نفوسهم فدا اجزو إيد أمري هي إسا دي غفلة غفلة بطيبة أنا في الحكم السوري منذ سنة توي شكرا ألو داري ترى دا ستين داو بواجهة محسوسة محسوبة ala ahli sunna ko mm, na ku ba ne ku ko ya ne ba un ce ba don in ya zama yawon dole za a cire tawon ɗin can biwaji hatin da fiskanta mahasusa mahasuba ƙididdigaggiya ala ahli sunna kawai bunan su kawar da ahlus sunna ai ka san a wannan zamanin asiriyar nan mala an kashe ahlus sunna an ji musu shine wa ma minal min na bi ba'i mas'ala wa ma huwa min gafi min bi in an ce huwa ya koma ainihin halin irin wannan halin yana nan yana lulluɓan mu ana magana shi a ta ƙare shi a kwatarika tun da sun yi ta sarralawa suna shiga cikin gwamnati suna shiga cikin duk ma'aikacin gwamnati da ke ɓangaren tsaro to ya san me ke gudanawa wa ƙamu bin ƙilabe suka yi yunkurin juyin mulki sha shida ga watan sha ɗaya alif ɗari tara da saba'in wastalamu ba da hussulta suka karɓi gwamnati kwa bayan nan wata wallau ri'asatar jamhuriya shekara alif ɗari tara da saba'in da ɗaya nusairiya kai dai ka ji labarin gwamnati ba ka san waye a cikin gwamnatin ba Ali والنصيرية يؤلهون علي بن أبي طالب أي aika. Sai za ta akwai tuka da warwara bayan Muhammadu bin Nusairin shine kuma Allah ya fara daga babu ya koma akwai ya koma annabi daga Adabi ya koma rasulu daga rasulu ya koma rabbu to yanzu kuma kaga da aka tafi tafiya ta tafi sai suka koma ko suna son don su samu karbuwa ne kungiya ce ta siyasa sai suke bautar aliyu allihuna aliyya bin abi talibi to kuma in baka manta ba ai tun da wuri suka fara bautan aliyu ko tun lokacin su abdullahi bin saba suka ce aliyu ma dai allah ne kaga maganan tana nan a kwance bakam aka yi da ita ya kashe na kashewa mai tserewa ya tsere wa ƙalu wani ne lokacin da ke ce abu ya ɓace na kunna wuta na nemo kumbur wani littafi ne hmm? a cikin wannan ne eh? a cikin wannan ne a ciki ne wai zai nemo ba a tsaya nemo ba a bari mu ci gaba a ce an yi yadda aka ittifaƙin nan akwai a ciki akwai a ciki yu'allihuna ali ibn abi talibi kaga daga baya sun taho shi isa idan aka ce abu da manufa in abu ba manufa baya kirki amma mutane suna da manufa suka kirkiro abu don kun baje shi don kun kawar da su don kun yi menene sai dai su yi bakka amma za su sake tashi وقالوا بظهوره الروحاني سكة ينا بيانا روح ينسكي بيانا بالجسد الجسماني الفاني كظهور جبريل في سورة بعض الأشخاص إذن يد جبريل كي بيانا أصورة متاني تند أنت ينا ذوى إما كمدى دهية دهية الكلب كو كو كمان يد يدو a gaban sahabbai wurin annabi yana tambaya akhbirni anil islam wa anil imani wa anil ihsan qabalahu wa anil sa'a وقالوا بده روحاني بالجسم كو بالجسد الجسماني الفاني كظهور جبريل yana bayyana da jiki mai karewa shine alfani din tunda kaga jikin mutum ai zai kare shi kuwa tun da Allah ne kaga ba zai kare ba ala fi surati ba'd al wa zuhuru aliyu fi surati nasutu kaga kiristanci ya shigo lahutu nasutu yana bayyana a suran nasutu wannan yaren kiristoci ne ma'anan nasutu jiki yana bayyana a surar jiki ina li khalqihi saboda kawar da damuwa wa halittansu wa abidihi da bayinsa wa yuhibbuna abdurrahman ibn muljim kuma wannan kungiya nusairiyya inda zaka san mugaye makiya Allah ne suna son abdurrahman dan muljim al-khariji wanda ya kashe ah, aliyu kenan ko wancan abu lu'ulu'a shine wanda ya kashe umar kaga ashe lamarin su duk ɗaya ne ƙatila aliyu bin abi talibin radiyallahu an ali wata raddauna anhu suna jingina masa yadda in an ce abdurrahman sai sun ce radiyallahu anhu لزعمهم annahu kada خلص اللاهوت minan nasutu saboda ya cire lahutu daga nasutu shine ya fara ya cire ran Allah ya bar gangan jikin a nan lahutu shine ran Allah nasutu shine jikin Allah to mala an kashe Allah an raɓe an raɓe an kashe Allah wannan Allah zai ya kare mu <laughs> da zai kare ma sai fara kare kansa minan nasuti wa yukhati'una man yal'anuhu kurku kuskurantar da mai la'antan aliyu wa ya taqiduna nusairiya na da ƙudurin anna aliyan halaka muhammadan sai kace suna da maganganu marasa daɗi tun kana saurarawa ba don karatu ne ba sai ka rufe ka tafi to amma in ka rufe ka tafi aka je aka koya wa ɗan kafa sai waye gari da kana faɗa da shi yana nesa yanzu a cikin gida zai bullo maka ya faɗa da kai ki isa duk yadda za a yi karatu in kana zuwa karatu to ka zo da ɗanka da 'ya'yanka in 'ya'yanka wani masallaci suka zaɓa suna zuwa to koma masallacin saboda maslahar su wa in ma su dawo masallacinka ko kai ka koma masallacinsu in akwai masallaci sai ka koma ta in ko ba haka waka ce a a nan za mu zo nan kuma yaƙi ya ganka anna aliyan khalaqa muhammadan wa anna muhammadan khalaqa salman al-farisi sai na arnanci ba daga gaban arnanci ai da sun wuce arnanci وأن سلمان خلق الأيتام الخمسة كو شيها لتا وإنما رأيو بير المقداد بن الأسود ويعدونه رب الناس وخالقهم والموكل بالرعد شي كي كلادا تشيدا Sida tsawa shi ke kula da shi in ka ji wani riti titi titi to bi gida dure wa abazarri algifari albuwakkalu bi dauranil kawakibi shi ke wulwula wa'annan taurari idan ma da kun san irin yadda suke wulwulawa duniyar mu ba an ce tana juyawa ba rana tana juyawa wata tana juyawa wake juya su a wurin shi'a nusairiya a ah, ba ku sani ba abu zarri dai tun da ya zama dare bi dauranil kawakibi wan nujumi wa abdullahi ibn rawahata shi kuma al-muwakkalu birriyahi iska jami'in iska ainihin ba rihu ba riya ita ce take zuwa ta gaban hadiri kafin hadiri ya zo za ka je wata iska fel fel fel fel daddada ko lokacin da muka yi sallar magariba ai tana bullowa ta wannan wundon daɗi gare ta ta gaba a da bukatan fanka wa qabdil arwahi albashari kuma shi ke karɓan rayukan ɗan adam waye عبد الله بن رواحة وعثمان بن مفعون دك وانا فشر سنة جنجنا شدوا قمتتو الموكل آه، بالمعدة وحرارة الجسم وأمراض الإنسان عثمان بن مفعون شيني أكا جنجناوا عينهم tsaron mahaifa saboda kan da kuma zafin jiki ya zama tsaka-tsaki ya wuce iyaka da ciwace ciwacen ɗan adam wa kumbura bunu kadan shi wannan ADC aliyun nan shi kuma eh, ina aka bashi almuwakkalu bi nafkhil arwahi هو رأيك في الأجسام shikenan dai sun ɗauki wani sun bashi allantaka wasu an bashi mala'iku matsayin mala'iku nusairiya wa yu'azzimuna al-khamrata suna girmama giya wa yusammunaha an-nur wa za'amu Laha ya tajalla fiha suka ce Allah na bayyana cikinta wa yu'azzimuna shajaratal inabi suna darajanta icen inabi lidhalika tunda aka ga shi ake giya da shi wa yabghaduna sahaba bugudan shadidan suna kin sahabai kiyayya mai tsanani to masu wa'annan ɗin da suka naɗa bayin Allah ba ruwansu da su wayal anuna ababakarin wa umara wa Uthman. wa bi anna lil aqidati batinan wa zahiran So ce aqida na da batini na da zahiri wa annahum wahdahum allazina ya'lamuna batinal asrari su ne kadai suka san sirri mutanen duniya ba su sani ba dole ana neman sirri a dawo masu wa ya'lamuna isharatahu so suka san alamominsa nusairiya wa yusalluna fil yawmi khamsa marrati su ma suna sallah a wuni sallah biyar lakin na salatan taktalifu fi adadin raka'atiha sallah ce tana bambanta daga adadin raka'o'inta wala tashtamilu ala sujudi ita sallar su bata hada sujada ba ba sujada walaysa lahu masajidun amma dama ɗabi'a shi'a ne ba su da wasu masallatai na gamewa gamammu balayu salluna fi buyutihim Daga sokoto daga sallah yan bidi'a ne wa ta kunu mashubatan bitilawatil khurafati sallah su na haɗe da karanta tatsuniyoyi wala yusalluna al jumata amma ba sa juma'a wala yatamassakuna bit-taharati ba su yin riko da alwala min wudu'in wa raf'il janabati qabla ada'is salati in sallah ta taso ko da alwala ko babu alwala da wankan janaba babu wankan janaba kawai shiga za a yi a yi ta to ba don kada ban sani ba ko haka suke ko ba sai mu kamar kiristoci a yana ga so in ma fada na cikin limanci in ya je ya zagayen ya dawo sai ya zaman sa kawai ko igala eh, ya sani a ba ka san awa ka je ka faɗi ka jawa kanka hmm? eh ba fa alwala to kaga su da sairiya suna da alaka da su mai karfi kaga wanda bai yi alwala ba yana cikin abin nan in fitsari ya kama shi sai ya shiga ya fitsarinsa ya dawo ya zauna to ai tafi ne kaga su ai khurafatu suke karantawa Wake waƙe ne wasu yamu indahum azumin auren nusairiya huwal imtina'u عام عشرة النساء إلى شهر رمضان حنا ترى ود إيالي صوم رمضان أما باتي بني بدشة ولا يعترفون بالزكاة بس يدد زكابا التي عند المسلمين وإنما يدفعون ضريبة إلى مشايخهم za'imina bi anna miqdaraha khamsu ma yamlikuna khumsu ma yamlikuna ka gani yan fayo kenan yan khumsi innama suna bayar da su haraji ne zuwa ga shefin nansu suna masu ɗaukan bi anna miqdaraha khumsu ma yamlikuna kowa zai bayar da ɗaya bisa biyar khumusi khumusi suke badawa ba maganan zakka nusairiya la ya atarifo na bilhajji su ba su yadda da hajji ba wa ya bi annal hajja ila makkata innama huwa kufuru wa ibadatu asnami hajji zuwa maka kafir cewa ne ai kuma bautan gumaka ne walahum ƙaddasatu shabihatun bi da sara suna da wasu tsarkake-tsarkake mana wasu ƙaddasa eh, tsarkakakku wai masu kama da tsarkakan kiristoci mithilu yi tayyibi ko laka akhun habibu kaddasu tayyibu laka akwai mana tsarkakakke mai kyau gare ka dan uwa habi akhun habibu ka saunin dan uwa wanda kake tsarkakewa wanda kake soyayya da shi sunan mukami ne ma dai wa qaddasul bukhuri akwai kaddasu tsarki ko mai tsarkin turare fi ruhin ma ya duru fi mahalli sururi fi rohi ko ainihin cikin rai ma ya duru mai kewayawa fi mahalli sururi wa ƙaddasul azari haka mai kiran sallah wa bilahi taufi hada nusairiya kiristoci suke nusairiya walahum a'yadun kasiratu kuma suna da idodi bukukuwa ta dullu ala mujmali aqidatihi wanda bukukuwan nasu na bayyana dunkulen ƙidodinsu misalu idun nairos hmm? nairos na ga ne farkon fure ko menene wahuwan awwalu ayyami sanatil fursi farkon eh, kwanukan hijiran farisawa don suna da hijirar su suma sai wa idul gadir idin kududdufi su suka san mai suke a wurin wa idul firashi ba a fassara ba kila ko za a fassara mana nan gaba wa yau mu ashura wannan mun san shi ranan goma ga muharram wa yawmul mubahara sun ware ta wa idul adha wa yahtafiluna bi ayadin nasara kuma suna idi buki da idojin nasara duka kaga za su yi kirsimeti Zafi wa anene Friday, Thursday, Monday, da sauransu. Ka'idil gatasi. Kamang idin kurbe ni, ko bostirwa. Gatasi tu da za a dulme a ruwa. Wa idul beladi da miladiya. January, January to kai John Warai. Ya apa kula tunci. Hmm? ina ina ina sekiranya kene ya ba ya ha apa sebut kudu isa ha adi john worai ha mandi si betu dua sini januari januari januari hmm naik cawarau ya boy wa ya tafiluna biyaumin dalam shi mai yi kuma uku gashi nan ya fasara wa huwa mu yawmu tasi'u min rabi'il awwal wa ya duna bihi maqtala umar bin al-khattab tara nan suna nufin ainihin kashe umar suna bukin kashe umaru farahan bi maqtalihi wa shamatatan bihi وقد تفرق النصيريون نصيرا واصلون للربو إلى فرق كثيرة منها daga cikin rabe-rabensu aljiranatu nisbatun ila qaryatihim jirana thumma summiyat aljiranatu ba'da zuhuri muhammad ibn yunus kalazu وهو من زعمائه القلازية ويقال لهم القمرية لأنهم يعتقدون أن عليا حل في القمر أي اليون هتكين وطا ويرون أن الإنسان إذا شرب الخمر إذا متين يشاقيه الصافية ya qataribu min al zai kusanci wata lalle ko in ya buguwa wal gaibiyatu ay alladhina radu bima qaddara bima qaddarahum fil gaibi sun rungumi abun da aka kaddaro musu na ƙoye. fatara kutta wasula su kuma zai suka zama ba sa kama kafa ba sa aiki eh, sababi aw humul ladina qalu ko su ne wanda suka ce inna allaha tajalla fi ali thumma gaba daga nan ya tafi anil bashari waqtafa wa zamanul hali yanzu da ake magana aliyu هو زمان الغيبة ويقررون أن الغائب هو الله الذي هو عليه ثم سميت بعد ظهور علي حيدر الحيدرية to wannan kenan akwai banda algaibiya kafin da akwai kamariya ko والماخوصية نسبة إلى زعيمهم علي الماخوص المتق المنشق عن الكلازية المنشق كنا وان يا بلني دغ كلازية سي والنياصة والنياصفة nisbatun ila za'ibihim nasiru hasuri min baldati nisaf bilabanan wa markazun nusairiya cibiya da santan nusairiya huwa jibalun nusairiyina fi laziƙiyar walahun intisharun suna da watsuwa في المدن السورية في المدن السورية المجاورة له وهم منتشرون أيضا في لبنان ولهم تعاون كبير سنة دا تايمكي كين يا مجرم مع الصليبيين أكون عايكي داسكي والتتارو وانت هو لاكاور والفرنسيين في هروبهم أدون ياكي ياكي ضد المسلمين فرنسا ناباسو أغدي ويوجد عدد كبير منهم أنا سامو عدد سديوا في غربي أناضول ويعرفون باسم التخجية التخجية والحطابون وفي شرق الأناضول قبتين أناضول يعرفون باسم القزل باشية يعرفون في أجزاء أخرى من تركيا والبادية باسم البكتاشي آه، البكتاشية ويوجد عدد منهم أنا سامون عدد سدايوا في فارس وتركستان ويعرفون باسم العلي إيه، إلهية العلي إلهية وهناك طائفة تسمى الإسحاقية لهم نفس المنهج والقرب من أقائدهم ومقالاتهم وهم باقون آيلا hal حال ونواهي الشعب To wannan su ne Da da kututunta yanzu abin da ya rage makalatunta ne za a jira nan gaba to ai sai a shiga ad ko ya isa kai dama kullum alhamdulillah to rabbil alamin ce yawa to tashi ka ɗauki littafin ka fita waye mai tambaya mai ce Eh? ai na ta hada da zan kungiyoyin shi a yawan tsaya gare su ana ce maka fa wannan ba nan ta arba'in kai dai ta ɗebo da ta ka ce duk ba garin da bata. sai dai wani abun nata za ka yayi kama da nau'in can wani abun yayi kamata amma kusan tana da munanan abubuwa tunda ta kai a wurinta ana zama Allah har ga wasu sahabbai ta maishe su bala'iku mai hura rai Hm, me ruwa mai mutuwa mako Me tura ina da turawa Me dare bai da to saboda kanan zaman kansu suke yi ai yawan shi'a malam za a ce kusan ƙungiyoyin duniya inda ka karanta shi'a da kyau to za ka ga sun ɗauko dafin shi'a daga wani ɓangare dafin shi'a wannan abin da ka zo da shi nau'in dafin shi'a ne da aka ɗauko daga ƙa'ida kaza to haka so kuke faka a ƙara wannan sallaman ba sai an gama ake tambaya ba ba da sa ya rufe littafi ma <laughs> to shi ganin tun da karu ya ba komai da a ba don tawayen na yau sai karfe ɗaya hmm? menene eh suna riya cewar aƙida da da baɗini aƙida na da zahiri sai dai ba wanda ya san baɗinin sai su hmm? ban ji ba ai an gama bayaninsa an ce ba wanda sashi sai su wannan sai dai ka gano wani daurin koyi da suke a cikin su barnan da suka shirya a wurin abun arziki suka shirya da suka ce haka ai an gama abun tsiya za su yi ta aikata abubuwan su ne su ce kullum soyi abun ce ce ne ba ka sani ba baɗi ne ka ne da ka manta mai fassara sallah da ne me aka fassara sallah da muna fassara sufaye a cikin nuniya silatu ba sai a sadar da su a gabanni to azumi fa kai dai ka manta kakka harka ta ya je ka dubo wani ga kiri-kiri suka ce sallah shine kaza wannan shine kaza hajji ziyartar shehin ne waye kaza wane ne kaza suka abin nan to haka hmm. idin ana kwana bakwai ko kwana uku a cikin jeji yan an ne? a to an yan shi'a akwai masu iri abu nan ne wayanan tirenin suke zuwa an sun fita tirenin sukan je su yi wata kaza wazi yi sati kaza su je su koyi dan abin da za su koya eh. alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين